Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alherin Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. To zama salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Yau ranar Lahadi 11 ga watan Satumba na shekarar 2022 ga labaran duniya mai karantawa Sarfila Hashim Gumel. Ukraine ta sanar da samun gagarumin ci gaba a wani yunkurin tunkarar dakarar Rasha, inda suka kwato wani muhimmin birni tare da sanya dabban sojojin Rasha da da baya daga yankin arewa maso gabashin Ukraine da suka rike tun farkon yakin a ƙarshen watan Fabrairu. Dakarun Ukraine sun ba da rahoto a ranar Asabar cewa sun samu nasarar mamaye Izium tare da fatattakar sojojin Rasha a kogin Oskil. ma'aikatar tsaron rasha ta tabbatar da cewa ta janye dakarunta daga izium tana mai cewa daman an shirya kai mata harin ne ya zuwa yanzu dai ba iya tantance rahotannin da awar ba manazarta harkokin soja na yammacin turai sun ce idan aka tabbatar da ci gaban da aka samu to hakan zai sanya 'yan ukraine su mallaki babban layin dogo da moscow ke amfani da shi wajen samarwa da dabban sojojin ta kaya a gabashin ukraine A wani labarin kuma an jiyo wani shugaban 'yan awarin da ke goyon bayan Rasha yana cewa an kuma gwabza ƙazamin faɗa tsakanin dakarar Rasha da na Ukraine a yankin Donetsk. An ayyana Sarki Charles na uku a matsayin Sarkin Birtaniya kuma shugaban kungiyar ƙasashe renon Birtaniya a ranar Asabar, a wani bikin da ya bibiyi ta shekaru aru-aru da suka gabata. Charles ya zama sarki bayan mutuwar mahaifiyarsa sarauniya Elizabeth ta biyu ranar Alhamis ta yi shekaru saba'in akan kargan mulki iyalan gidan sarauta sun sanar da cewa za a yi jana'izar ta ranar goma sha tara ga watan satumba a westminster abbey da ke london an naɗa ɗan fara da elizabeth ta haifa charles a matsayin sarki a wani biki a fadar st james da ke london wanda aka watsa ta talabijin a karan farko manyan 'yan siyasa alƙalai da jami'ai ciki har da tsaffin firaminista shida na birtaniya duk sun hallara a bikin don amincewa da sabon sarki kamar yadda tsari ya samar. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yau Lahadi shugaban Amurka Joe Biden zai bikin cika shekaru 21 da kai har ranar 11 ga watan Satumba ta hanyar gabatar da jawabi tare da shimfiɗa fure a ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon a cewar fadar White House. A yau dai za a yi bikin tuna da hare-haren ta'addanci da aka kai a shekara ta dubu biyu da ɗaya, lokacin da maharan suka karɓe ikon jiragen kasuwanci suka yi amfani da su a matsayin makami mai linzami, inda suka yi karo da cibiyar kasuwanci ta duniya ta New York da ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon da kuma wani fili a Pennsylvania. Kusan mutane dubu uku ne suka mutu a hare-haren na Alka'ida. Amurka da ƙawayenta sun mayar da martani ta hanyar ƙaddamar da yakin Afghanistan. Jill Biden uwar gidan shugaban kasa za ta yi wani jawabi a yau Lahadi a wurin tuna da faduwar jirgi mai lamba 93 a birnin Shanksville na jihar Pennsylvania. Mataimakiyar shugaban kasa Kamala Harris da mijinta za su je birnin New York don bikin tunawa da ranar 11 ga watan Satumba na kasa. An yanke hukuncin daurin watanni 19 a gidan yari a ranar Asabar ga wasu masu koyar da magana a Hong Kong bayan da aka same su da laifin tayar da tarzoma kan jerin littafan yara da aka buga wanda ake ganin suna adawa da gwamnati. A ranar Laraba an yanke mutanen biyar hukuncin laifin haɗa baki don bugawa da rarrabawa da kuma nunawa. Da kuma sake buga littafai masu tayar da hankali ƙarƙashin dokar zamanin mulkin mallaka. Alƙalin kotun lardi Kokwe King ya ce littafan an yi su ne da nufin wanke kwakwalwar yaran kuma an yi su ne da niyyar tayar da hankali. Littafan sun kunshi zane-zane na tumaki da ke ƙoƙarin korar kyarkeci daga ƙauyensu. Littafan sun yi tsokaci game da ainihin abubuwan da suka faru a 'yan shekarun nan. duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. sake saduwa da ku a wani sabon shiri na zauren VOA. Muna kan maudu'in rayuwar matasa da irin rawar da 'yan siyasa suke takawa a rayuwar tasu a ƙasar Kamaru. Yau za mu tashi ne a inda Fatima Hassan take bayani akan abubuwan da mata ke fuskanta a rayuwarsu. Fatima gare ki. Kaga gwamnati a nata bangaren ba ta da wani waje ko in ce bata da wani abu da ta kafa domin wannan an kafa shi ne kasar saboda a dinga taimakawa marayu to kaga yaron da ya tashi kawai ya ga babu wanda ya damu da shi shi ma kawai ba sai a ce zuciyar shi idol dole za ta bushe ya ce kawai duk abin da zai yi tunda ba wanda ya kula da shi ba wani ba matsala ba ce kina ga cewa mata wannan kalubalen kawai suke fuskanta ba sa kalubale da dama a wani bangaren zaka ga idan muka bar mata waɗanda za a ce mazajen su so rasu zaka ga mace tana da aure tana da mijin amma kuma komai na gidan ya ɗora mata a kanta an jiga mata nauyi duk da dai ba mazan duka bane suke haka to amma kuma akwai maza a tafiyan da ake mafi yawan mazajen sun ɗora wa mata nauyi. Wani gina za yi wa gwamnati akan akwai bangare da aka ware a ina musamman in muka lura akwai bangaren jin daɗin mata da walwalarsu Ah, bai kamata a ce ana zuwa can ana dan samun shawarwari da kuma tabbatar da tafiya mai inganci tsakanin mazajen da matan ba? Eto eh da wannan ma domin gaskiya ya kamata a ce gwamnati a nata bangaren musamman ma dangane da sakaci da ake yi da tsakain da mazaje suke dora barwa mata nauyi ya kamata a ce ta sa ido a wannan bangare ya zamto cewa namiji domin wani namijin ba wai ba shi da shi bane kawai ba zai yi bane idan gwamnati ta san kana aiki kuma ba ka yi wa iyalanka a cire wani kaso daga cikin albashin ga wanda kai tsaye za a dinga taimaka wa iyalanka nake ga ta wannan bangaren ma to madalla fatima sai yar jarida ta na mana maganganu da dama yanzu ko za mu koma ta bangaren maimunatu sa'adu wani ta ma yar jarida ce a kasar kamaru maimunatu sa'adu kina shiga ke ma lungu da sako domin ganin kuma kina da wani shirye da kike yi musamman na bangaren mata wani irin koke-koke kike ganin cewar mata suke ka kawo muku a lokacin da kuka shiga aiki musamman a daidai wannan lokaci da abubuwa suka zama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko to a gaskiya dai mata suna fuskantar matsaloli da dama saboda wato na farko zan yi maganan rashin sana'o'i da mata ba su da shi saboda wani lokacin mu iyaye muna tarbiyya mun dogara ne wato yaran mata su yi boko wanda a nan kasar kamar wani lokaci ana kira long crayon wato mm. dokon alkalami yawa ba a kokarin cewa a nemi musu inda za su yi sana'a kasancewa yau sai na ce duniya ta zama cikin halin ha'ula'i yadda yanzu dole ne a tashi wato maza da mata su tashi su nemi na kansu saboda ta dogara da kanta ita ma wannan ya zamo yau aure ya zamo haɗa gwiwa ne ake yi domin yau al'amarin da muke wato muke fuskanta ne yau idan kina aure idan baki da sana'a miji zai zo ya ajiye miki kudin cefane ba tare da wato ya yi la'akari da mutane nawa ne a cikin gidan ba shi da ya ɗora kudin cefanen ya tafi to ba mamaki ya ajiye miki jaka biyu gidanku kuma mutane takwas ne ko kuma hmm, goma to an baki hmm. jaka biyu yanzu ya zaki idan baki da sana'a kuma baki da irin dabaru na mata kaga ta shiga wani yanayi to wannan al'amarin muna fuskanta ne da rashin sana'o'in da mata ba sa yi kuma a hakan gwamnati ba ta ba da ƙarfi wajen ƙirƙiro wuraren da wato za a kafa saboda mata su yi yunkurin koyon sana'o'i mu saka kamar a kawai maganar ɗinki da sauransu wato ba ko tozatar da kasar kamaru nake so na yi ba wani lokaci idan ka je kamar sashen kasashe na yammacin afirka za ka ga cewa mata suna da kungiyoyi na haɗin kai wajen ƙoƙarin wato bunƙasa tattalin arzikin na kansu da ko kuma ƙoƙarin dogaro da kansu kasancewa a cikin wa'annan matan mun yi akwai mata waɗanda mazajensu sun koma gidan gaskiya akwai kuma waɗanda a'a sakansu aka yi babu aure suna zaune akwai kuma 'yan mata waɗanda sun wuce ma misalin mu ce aure domin yau za ka samu ce akwai mata 'yan mata masu shekaru arba'in sama da haka da ba su riga sun samu mazajen aure ba to wannan zaman da suke yi sai suka ga cewa suna zaman banza yau mai za mu yi sai suka tashi sai suka yi tunanin cewa bari su yi kokarin su kafa wa'annan kwamitin saboda kokarin wato su ma su fidda kansu cikin lamarin da suke ciki a kuma yammacin afirkan shugabanni suna taimaka musu saboda akwai wani asusun da ake warewa wajen taimakawa mata dangane da irin sana'o'in da suke so su yi akwai masu ɗinki masu yin sabulai da masu yin wa'yansu abubuwa kamar masu 'yan sayar da sayarwa akwai waɗanda suke yin garin kwaki da sauransu ka gani wannan abun yana ba da ah, magana kenan da ke ke fala akwai ah, kun matsi gwamnati ne san akwai 'yan siyasa wanda ke za mu zo gare su domin su ne ah, kanwa uwar gami na irin waɗannan abubuwan a wanda ya kamata a ce an taimaka matan kun taɓa matsan 'yan siyasa ko kuma hukumomin ƙasar kamar domin ganin cewar kun ba su irin wannan shawarwarin? a gaskiya kasancewa mu 'yan jaridu a koda yaushe muna magana a gidan tv muna kira ga wato shugabanninmu da sarakuna da gwamnatin kasar kamaru da wato su duba wannan al'amarin saboda a gaskiya mata suna fuskantar matsaloli to amma dai kawo yanzu ba mu ga irin gudunmawa da ake badawa ba to madalla a maimunu sa'adu an ta ce har yanzu ne akwai matsala domin ba wani abin da ya zo gare su musamman ana cewa wai kare ce wai ya gani a ƙasa ko to madalla yanzu kuma zan koma ta bangaren matashi kuma dan siyasa a ƙasar kamaru shine baba yaro baba yaro ka ji irin matsalolin da mata suke fuskanta musamman matasa waɗansu matan akan bar musu matsaloli a kansu kuma ga matasa 'yan uwanka waɗanda suna nan ba aikin yi kuma waɗansu shiga shaye-shaye waɗansu kuma sun shiga harkokin sata da kuma waɗansu abubuwan da bai kamata a ce sun yi ba shin waɗannan abubuwan da kuke fuskanta me za ka ce wa me za ka faɗa wa duniya ko kuma gwamnatin ƙasar kamaru eh malam awal gaskiya rayuwar matasa a yanzu a ƙasar kama duniya ga baki ɗaya muna cikin haula'i menene ma'anar haula'in da na faɗa idan kun lura matasa ba dukkan matasa ba muke samun goyon baya ta shashin gwamnati daya duk rashin aikin yi nake kawo shiga da goyon baya wannan ma yana iya kasancewa ya sa yaro matashi ko matashiya wato ta shiga mummunan hali haka kamar su mata ana ce mata na karuwanci ba mata bane suke karuwanci su kadai mazaje ma na karuwanci eh to duk gashi na ana kaga wansu da koyi a mata ana ruwaɗi ana malugu maza da mata duk kun ga irin halin haka to me yasa wansu suka ce sun mai da shi sana'a amma wannan kuma ba sana'a ce ba domin gaskiya da ana samu mafi yawanci ka rashin aikin yi ne da ana samu wato tallafi wato riko wato kuma yanda ake wato a samu a samu goyon baya ta shashin sarakuna domin saboda idan gwamnati zai ji an fita bayan eh, sarakuna eh to kun ga idan sarakuna ma sun yi sake da matasa to ina a yanzu kamar misali in ce yanzu cikin birnin kamaru wa gwamnati take ji to idan sarakuna mun kai kara tun shashin wajen sarakai ba su dauka ba hannu biyu ba to ya gwamnati za ta ji to wannan ma shi za ku ga abin da yake sa mafi yawanci ku ga matasa su muna nan akan layi muna abin da bai dace ba yau idan kun biya duk daga ba ku iya ku tashi cikin duwalan nan ku bi layi biyu ba ku gana ana cikin hali na buguwa ba wasu na shan miyagun kwayoyi wasu ga na kwayan irin na magungunan cikin nan su tiramol da ake biya da su tr to gashi nan ne kuma mun san ni a na ne a matsayina na mai kiwo na san tiramol na shan nan doki ne dawakai ake wa saboda ana so a yi sukuwa da su saboda ba su karfi amma kun ga yau nan mutane ya sun dauki tramol ya zama nasu to yanzu wani irin kuka za kai wa gwamnati wajen ganin cewa an haɗa gwiwa da ku domin kawo muku tallafi ba wai kawai a yi amfani da ku wajen harkokin siyasa ko wani sau idan kuma sun haye kan daga mulki sai kuma a yi watsi da ku wani kuka zaka kai domin ganin cewa kuma gaskiya an jawo ku cikin tafiyan da ake yi gaskiya ni abin da zai faɗa gwamnati bayan da za yi a tafiyar da duniya ga baki ɗaya ba matasa su wa'yan nan masu suke na mazaunin su a yanzu hakan su ma daga da cikin tashin su aka fara ɗaukar ka zama wannan dole ne mu matasa gwamnati kukan da zan kawo gwamnati muna so muna so mu ma a a ji kukan da nake so in kawo a ji kukan mutum yanzu na san a kullun da yawa suna yi ana ji amma ina ƙara kuka ne nima a yau litini saboda domin mu ma muna muna cikin haɗin da ba haka ba hali na a na kakani kai muke na cikin muna so mu ma a tallafa mana malawal madalla madalla mun saurari matashi kuma dan siyasa a kasar kamaru sannan kuma wanda yake kokari akan harkokin gaban kansa a baba yaro ko yanzu ko zan koba ta bangaren alhaji ali danash a matsayinsa na dan siyasa a kasar kamaru amma ta bangaren adawa ko jami'ar sdf ji irin matsalolin da duk waɗannan matasa da su waɗannan masu aure mata duk dai kajin matsalolin su to ya ba kwa matsawa gwamnati wajen ganin cewa an yi kokari an tallafawa irin waɗannan masu fama da irin wannan matsalolin ga hagan matashi ma ya yi magana a cikin maganarsa akwai abin tausayi da sauransu ne za ka bala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu. Um, eh, farko da wato mm, dun nauyi din za a dora kan gwamnati a gaskiya. Gaba Eh Gaba ɗaya za a iya dora kan gwamnati da ko bangare kuma karamin bangare za a iya dora kan iyaye masu eh, masu tarbiyyar da yara a kowane lokaci kafin gwamnati ta yi makarantu. Eh, nauyi na daga kan gwamnati wato daga wato irin tsarin da aka yi na tarbiyyar da yara a makarantun da muke da shi yanzu wato makarantun zamanin nan ba su ba da nauyi da wa kan matasa da kuma abin da za su yi gobe wato ba a tsara su wato akan mutane da za su tashi eh, sun girma su san abin da za su yi wato su iya ma kamar yadda su duka suke faɗa su iya su koyi wani sana'a ko su kekkero sana'a za su iya ɗaukan matasa su ma da yawa cikin wannan sana'a tsarin boko da ake yanzu nan wato shine ana tsara maka kawai rayuwar kan ka fita ka nemi aiki da kanka da kanka ka nemi aiki da kanka ba ka kekkero aiki ba ka nemi ma kanka hanyar da zaka ci ci abinci ko min bokun da kai dole ne ka nemo kanka to kaga wannan bai yi ba da gwamnati a yanzu nan domin me domin zaka ga cewa duk yawancin matsalolin su nan babu aikin yi ne in kuma aka samu ko gwamnatin da gaban ma wato ku kun tarbiyyar da matasa saboda su nemi aiki ko ko saboda su je su nemi aiki sai kuma a ƙarshen wato sun kare bokon su da su samu kuma babu ayyuka wato babu ayyuka kaga cewa babu gwamnati babu uh, babu wani babu kamfanoni babu wane ne wane ne gaba ɗaya zaka ga cewa eh, babu a lokacin ne muke kiran al'umma da matasa da mata din da suke irin waɗannan matsayin ɗi eh, in za su je zaɓe su san irin mutane za su zaɓa su san irin eh, bukatunsu su san wannan je iya biya musu bukatunsu wannan ba je iya biya musu bukatunsu ba za ka ɗauki misali da kamar gwamnati na na ƙasan kamaru da yake a ƙasan kamaru muke za ka ga cewa yayin da wannan shugaban ƙasa ya ɗauki gwamnati za ka samu kamfanoni sun fi ɗari biyu da suke amfani da matasa da duk al'umma saboda a rage wannan rashin aiki saboda duk abin da yake faruwa daga mazan daga mata rashin aiki ne za ka ji namiji bai aiki ko kun yana aiki ma jaka hamsin yake samu a wata da kamar eh kamar wuya ka ji minista a kasan ya ce wai da kalilan da ɗan kamaru je samu kuma ya rayu da shi jaka talatin da shida ne wato ka aiki wata guda baka jaka talatin da shida za ka ka rayu da shida kamar wuya ka ce je tashi ma ba da jaka biyu to ku a matsayin ku na yan adawa me kuke eh, kallo na cewa ya kamata a ce an yi a kasar kamaru yana akwai abu da yawa da za a gyara kuma kowane lokaci muna mm, tunatar da mutane cewa da akwai al'amuran da mu iya gyarawa kwarai da gaske farko za mu gyara tukuna iri yadda ake tafiyar da makarantu da inda ake tafiyar da yara kuma na biyu kuma da akwai lokaci za mu dosa karantar da iyaye su nuna ma yara abin da ya kamata su yi da abin da ya kamata ka su yi wato ita gwamnati ba ba nuna mata hannu gwamnati inda irin namu gwamnati na kasashenmu na afirka ne da kamar wuya ne a ce baka da mulki kuma ka nuna mata hanya ta yadda cewa wannan hanya mai kyau ne kuma ta sauraron ku eh amfani da shi da kaman wuya sai Ismail Muhammad a matsayinsa na dan jam'iyyar RDPC mai mulkin kasar Kamaru kuma mai fada a ji a bangaren matasa me zaka fada akan irin abubuwan da ka ji matasa ne sun fada musamman ma kamar da shi Alhaji Adana shi ce ba kwa jima abin da ake fada sannan me ake yi wa matasa domin su samu rayuwar su ta yi kwari gobe eh to na saurari dukkanin wanda suka yi magana musamman matasa da kuma mahaifina dan siyasan a bangaren adawa tattaunawa eh, da korafe-korafin da kowanne ya shimfiɗa da sauransu eh, to za mu iya cewa wato matsalar matasa zahiri ne a ko ina faɗin duniya za ka samu duk wani ƙasan da kaje za ka samu akwai matsalar rashin aikin yi na matasa da yake kowane shekara yake da karuwa ne ba raguwa yake ba wannan su ma suna ɗau asali ne wato a wato a sanadiyar taɓa wato yanayin tattalin arziki na duniya da sauransu wanda ba zan ɗigo maka wato kicin da aka samu fannin tattalin arziki wanda ko magana corona ko daga subprimes matsalar primes da wanda ya durkusa da tattalin arzikin kasashen afirka da kuma matsalar corona sana yanzu ga yakin eh, ukraine da rasha da ake ciki wanda mu duka mun san cewa suna da tasiri akan wato durkushewar tattalin arzikin kasashen Afrika. da waɗannan bayanai na matashi ismail muhammad na jam'iyyar da ke mulki a ƙasar kamaru za mu dakata a yau sai makon gobe za mu ɗora a madadin jagoran shirin Muhammad Awal Garba da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya. To a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a ko da yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar birni. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa. Tuma da masu sauraron mu yanzu haka na zo kasuwar Shopping Complex wadda take tsakiyar fadar jihar Adama wadda kuma tsakaninta da fadar gwamnati ba zai wuce kilomita ɗaya ba in ma ya kai. Abarka da. Abarka da yawa ko da muke magana Suna na baba alhaji To, Baba Alhaji gashi eh, na zo na same ka nan kuma ga wata akwako nan gabanka kuma na gabatar waya a ciki da kuma leda. Menene ainihin sana'anka? To, sana'an da da na fara shi ne ta sai da batir. Mm. Bayan da wani sana'a wanda ya wuce shi. Ah, kuma da shi nake ci da shi nake sha nake rufa iyalai na asiri. To yanzu baba Alhaji mu dauka cewar eh, kamar tsawon wata nawa shekara nawa kwana nawa kai kana wannan sana'a. Eh akalla dai na doki shekara irin goma sha uku zuwa sha hudu ina wannan sana'a. To a tsawon wannan shekaru da kai kana wannan sana'a na san ba za a rasa wasu kalubale da ka fuskanta kafin ka cimma matakin da kake eh, kai ba a yanzu. To kalubale dai bai wuce na rashin jari ba wannan sana'a yana bukatan jari wanda in mutum ya je Kano eh, ko Lagos ya siyo kaya to sai ya ɗora maka riba wanda kai in sai a hankali sai dai ka lallaba sama da inda kana da kuɗin kai za ka je lebar ɗin da kanka ka sayo to amma alhamdulillah a dan hakan ana samu ana dan lallabawa ana samun abin da za a sa a baka dan ɗari biyu ɗari uku muka dan samu mu tara wanda in yamma in kai lissafi sai ka ka samu na cefe ne kuma ka dan tsira da wani abu in hmm. kai ka aje To, Baba Alhaji duba da cewa kace babban kalubalen da kuke fuskanta a wannan sana'a ita ce karancin jari. Mu ɗauka yanzu misali a wannan yadda ake fafatawa din da ake ta kukutawa da wace irin ci gaba kuma aka samu da wasu nasarori a wannan sana'a. Ah, Alhamdulillah dan karamin. riba da muke amfani da shi a hannunmu to magijin Allah ya sa albarka a ciki a ciki muka yi aure a ciki muka yi kara muka har mata ne biyu muka haifa muka haifa kuma muka an samu muhalli muka kwanta muna tare da iyalinmu da sauransu kuma wanda ya kai har yanzu mun mallaki wuri zama namu na kanmu to kaga sai a ce alhamdulillah har za iya wani alheri to ai kaga ba karamin ci gaba aka samu ba hmm, Allah du'a wannan sana'a du'a wannan sana'a To eh, baba Alhaji na ji kayan magana iyali har biyu kake da su misali iyali na kamar mata biyu da yaya nawa kuma. yaya biyu zuwa uku dai hmm. ranka da dai wato eh, yaya biyu dai zuwa uku yau wato shi ne. Hmm. wanda dai kuma muna biya musu kuɗin makaranta hmm. wanda a ciki su ma suke ake musu sutura da sauransu lau kuma su ma kansu in an gansu za a yi tsammani kamar 'ya'yan masu kuɗi ne <laughs> to alhali kuma dai rufin asiri ne na ubangiji don allah baya da bai iya ba yanzu ba alhaji mu ɗauka cewa wannan sana'a da yanzu kake yi ana iya wayan gari wani lokaci a tashi dai haka dai ba a samu wani abun dan abun a zuwa gani Ni ba misali gaskiya mawuyaci ne inda ka fito ka kasa kam hmm. eh, inda ba ruwan sama aka yi ba inda ka fito ka kasa hmm. insha Allah za ka samu yadda za ka koma ta amma shi jarabawa na ubangiji ba yadda ba ta kasance amma ba kasafai hakan yake faruwa ba gaskiya yana da wuya ka zo ka kasa ka tare ka hanka ka mayar a ce ba abin da ka samu yana da wuya gaskiya yanzu mu dauka eh, kamar yanzu yadda ba mu dade da barin watan takwas ba wani lokaci ana iya yin awa kudu biyar shida haka cikin ruwa a wani lokaci kuma aka fito ya ake eto eh kafin shi rabon kwado ba hawa sama dab da ana ruwan an gama kana kokarin tare kayanka wani sai rugo ce da Allah ba ne abu kaza ba ne abu kaza ta wannan ka ɗauka ka bashi ka ko nan mashin da ka samu ko ma dai baka samu da yawa ba dai alhamdulillah ka dan samu wani abun da ka dan samu to eh, baba laji daga karshe eh, misali ko akwai wani tallafi da wannan sana'a taka take bukata kuma ta ya za a yi a tallafa maka kowa kake gani za su kawo tallafi cikin wannan sana'a domin a bunƙasa tallafi dai kama daga abin da ya shafi gwamnati da kuma manyan mu 'yan kasuwa su muke bukata su tallafa mana don su suka san mu to amma tallafi kan gaskiya muna bukata ba ni kadai ba da sauran 'yan uwana da muke sana'a da su don ni ma a dan mai karamin karfi sai na dan samu su ma su zo su samu a jikina to kaga da an dan tallafa mana muka dan samu abin a hannun mu mu iya aikawa zuwa Lagos zuwa Kano mu je mu siyo kayan mu ma mu ba masu kananan karfi to Allah ya eh, nagode shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri da salaman abo da ya daidaita sautin shirin ni sale shehu ashaka nake cewa mu wuni lafiya to a gaida malam sale Ɗauniya dan Allah mai sauraro kuma ga cigiya zan zayyano kamanninta dan dubayya ka ɗauki alkalami zana in za ka iya faɗo masu kofin ba za na kosa ba. Karshen labarin da nake ban haɗu ba, kuma na dage neman ta nake ban gaji ba. Shekaru goma masoya na jira ba a gaji ba, yi haƙuri masoya a abadan ni ba. Ku gyara zama labarin ban faro ba, tafiya ce nake ta yi mai nisa, ban san ina bani bari na nausa ga zuciya na ta faɗin kada in fasa ina tafe na yi karo da dan musa ya so in dan huta ni kwana ce ban gaji ba wuta haka zuciya take cewa bari mana sai kun saba kafin shakuwa abinda na so da ki gane eke kin yi mantuwa ta ce akwai labarin ta mai rikitarwa da na ji labarin da tafiyar ban yau ba nake nisa nai karawa na wuce gwamba yanzu na shigo adamawa a kira sallah na dakata na yau tsayuwa nauyin da ke kai na sallah in yi saukewa ban jin daɗin lokacin ta yayo ban yau ba garin fulawa ni ne adamawan yola na ce amanar kyawu a kai garin yola na galiba batu yar mutanen yola ta ji labari na har tana zubar kwalla ta ce da ni a soyayya ban ga komai ba rayuwa lallai na ga abun mamaki iye a soyayya babban ɗaki na yi gamo a soyayya na yo doki ni na yi zaton soyayya da akwai zaki na ɗanɗana sai na ji akwai wani birki da ɗanɗano na yi ma ban tantance ba. Dokoke dai aljana ce in haɗu da ke labari ki bani in baki tiran da na ganki nake san in sake kallon ki sai na ji tashin muryan nan mai zaki na ji an ce juyo sai na ji kamar ba ni ba Aljana ce in haɗu da ke labari ki bani in baki tiran da na ganki nake san in sake kallon ki sai na ji tashin muryan nan mai zaki na ji an ce juyo sai na ji kamar bani ba wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya har hada shiri da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.